الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da kuma godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya sake haɗa mu a wannan marice na laraba uku ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne takwas ga watan shida a shekara ta 2016 a lissafin miladiya a wannan masallaci mai albarka a unguwar galadanci da ke garin birnin kudu kuma za mu dora a inda muka tsaya jiya darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a waɗannan ayoyi masu albarka da Allah subhanahu ta'ala ke ba mu labarin abubuwa da suka gudana a tarihin baya dangane da annabin Allah kuma manzon Allah Isa alaihi salatu wassalam za mu tashi a inda Allah ya ba mu labari yayin da annabi Isa ya tabbatar da aukuwar kafirci daga waɗannan mutane waɗanda aka turo shi zuwa gare su da ya fahimci ya tabbatar da waɗannan mutane kafirci za su yi kuma da ƙoƙarin abinda suke yi na su kashe shi ya nemi suwane ne mataimaka da za su taimaka masa akan wannan hanya Allah ya zaɓan masa wasu mutane daga cikin bayan Allah suka yarda suka ba da kansu suka ce su suna tare da shi kuma suka nemi ubangiji ya rubuta su cikin wato waɗanda suke a masu shaida sannan suka ci gaba da addu'a cewa faktubna ma ash-shahidin kai nan ne muka tsada mako to bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa wa makaru wa makara Allah su waɗannan kafirai daga cikin yahudawa da yanzu suka kafircewa Allah subhanahu wata'ala suka kafircewa manzan da Allah ya turo musu shine annabi Isa bayan da gaba ɗaya da shi da su suna ƙarƙashin karantarwar attaura ta annabi Musa da suka kafirce ba su yarda da shi manzo ne na Allah ba sai suka fara ƙulle kulle na makirci shine Allah ba mu labari yace wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin suka kulla makirci kuma Allah mayar musu sakamakon makircinsu Allah kuma shine mafifici wajen kulla abinda za a kulla na shirye-shirye za mu zo mai magana akan wannan maganar sifatul makri da dangana ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah maɗauki ba mu labari ce idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika kuma ka ambata ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a wannan littafi a cikin alkur'ani ka ambata ka ba da labarin yayin da ƙalallahu Allah maɗauki ya ce ya isa ya kai isa inni mutawaffika ni zan karɓe ka shi ne mutawaffika za mu zo mai magana shi ma ba maganganun malamai a kai asalin kalmar tana nufin alƙabdu shi ne istifa'i a tawaffi ma'ana ka karbi abin da yake ko naka ne ko dai ka karbi wani abu daga wani shi ake nufi da at-tawaffi anan kuma abin da ake nufi kamar da zamu zo mu ji daga maganganun malamai insha Allah zamu na bayani in na gama wannan maganar Allah da yana nufin zan karbe ka in dauke ka zuwa gare ni al-qabdu ma'ana shine karba karba ba wai lalle ya zama cewa ka mutu ba insha Allah dai zamu magana akan wannan wa rafi'uka ilayya kuma zan daukaka ka zuwa gare ni wa mutahhiruka kuma ni mai tsarkake ka ne min alladhina kafaru daga waɗanda suka kafirta wa ja'ilul ladina tabauka zan kuma sanya waɗanda suka bi ka fawqa alladhina kafaru sama da waɗanda suka kafirta ila yawmil qiyamati har ranar qiyama thumma ilayya marji'ukum sannan makomarku zuwa gare ni take fa'ahkumu bainakum zan yi hukunci kuma a tsakaninku fima kuntum fihi takhtalifun cikin abinda kuka kasance kuna yi na sabani ma'ana sabani da ke tsakaninku fa amma alladhina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa u'adhibuhum azaban shadida to zan azabtar da su azaba mai tsanani fi duniya a nan rayuwar duniya wal akhirati haka nan a lahira wa ma lahum min nasirin kuma ba su da mataimaka da za su taimake su wa amma alladhina amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari fayuwaffihim ujurahum to Allah zai cika musu ladan su wallahu la yuhibbu adh-dhalimin Allah baya san adh-dhalimai zalika natluhu alayka wannan abin da muka faɗa na wannan kissa da ta gabata muna karanta maka shine min al-ayati na daga ayoyi wa dhikril hakim da kuma ambato a wanda yake mai hikima duk wannan insha Allah zamu zo mu ji daga cikin abin da malamai suka ambata na ma'anonin waɗannan aya musamman dai daga littafi mai albarka da muke karantawa na Malam Abdulrahman bin Nasir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mu tashi daga inda yace fali hadha qala ta'ala huna nan ne ko bayan yace faqatalat ta'ifatan bayan an samu rabuwa gida biyu wasu suka yi imani wasu suka kafirta Allah ya karfafi waɗanda suka yi imani ɗin da taimako daga gare shi ya fifita su ya karfafe su akan waɗanda suke abokan gabar su har suka zama su ne masu rinjaye yace fali hadha qala ta'ala don haka Allah madauke shi huna a wannan wuri wa makaru sai suka yi makirci su wane ne suka yi makirci ai al-kuffaru wato yana nufin kafirai suka yi makirci bi iradati qatli nabiyillahi ta hanyar nufin a kisan annabin Allah wa itfa'i nurihi da kuma buce haskensa buce haske wato a kashe hasken da ya zo da shi a kaɗe shi a lullube shi da duhu a kawar da shi kuma a hana shi tasiri shine abin da ake da itfa'i kamar yadda a ce mutum ya buce wuta da take ci ya kashe ta to a kokarin su shine su kashe annabi Isa alaihi salatu wassalam kuma sannan su kashe hasken da ya zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala na cewa a bauta wa Allah a matsayinsa na ubangiji abin bauta shi kadai kada a haɗa shi tare da kowa sai Allah maɗauki shi kuma wa makarallahu Allah ma yayi wani shirin yayi wani kintsi su sun kintsa wani abu Allah ma kintsa wani abu wanda asalin makaru shine plan ka tsara plan ne da zaka yi wani abu kintsi da shiri ana kiransa makirci ana kiransa plan ana kiransa conspiracy ana kiransa duk dai abin da za a kintsa asali dama suna cewa abin da ake nufi da shi التوصل إلى إيقاء الخصم من دون شعور mutum ya samu damar da zai cutar da abokin husumarsa ba tare da abokin husumar ya sani ba shine ake nufi da makaru kintsi wannan da kuma fahimci me ake nufi da Hausa yawa a kintsa wani kintsi da makirci yadda za a cutar da wani to su abinda suka yi kenan dangane da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ba mu labari a Qur'ani da larabci ya ce wa makarallahu Allah ma ya ƙulla nasa shirin mun fahimci abu? wannan abin da ya shafi kalma ta makaru da dangana ta zuwa ga Allah akwai maganganu mu karasa wannan sai tsara insha Allah sun zo mana magana akai ai wa makarallahu bihim Allah ya yi musu nasa shirin ya mayar musu sakamakon makircinsu shine ya musu nasa makirci jaza'an lahum ala makrihim amma sakamako ne akan nasu makircin da suka yi wallahu khairul makirin Allah shine mafificin masu kintsa abu masu shirya shi a masu yin plan dan a gudanar da wani abu Allah ya fi kowa iyawa raddallahu kaidahu Allah mai ya mayar musu kaidin su da makircin su fi nuhurihim zuwa ga kansu fanqalabu khasirin sai suka koma tababbu hasararru ba su cimma burin su ba a kalmar makro dangane da Allah subhanahu wa ta'ala da ita da khadi'a yana cikin lafazan da shi ma suka zo a cikin alkur'ani da makamantan irin waɗannan lafuzza malamai a babin tauhidul asma'i was sifat sun yi maganganu zan shimfiɗa mana ƙa'idar yadda take don ku fahimta insha Allah asali Allah subhanahu wa ta'ala ana iya kasa abinda ake dangana masa dangane da siffofi zuwa kashi uku kashin farko abinda ya kunshi kamala babu na ƙasa a ciki bi wajihin min alwujuhi duk wata kalma da ta kunshi yabo ta kunshi kamala an ce kamala abinda babu tawaya a cikinta to in bata kunshi wani abu na nakasu bata kowace irin fuska to wannan ya halatta a siffanta Allah da ita kamar a ce Allah yana da ilimi Allah yana ji Allah yana gani Allah yana jin kai Allah yana rahama ga duk waɗannan ai kalmomi ne sun kunshi madhan wa sana'an la naqsa fihi ko wa kamalan la naqsa fihi sun kunshi yabo da kamala wanda babu wata tawaya a ciki tawaya kun san dai tawaya na kasu dai kuma mun koma larabcin dai tawayar dai ita ce hausar a rage daraja kaskanci duk yana cikin ma'anar wannan to duk kalmar da kamala ce babu tawaya a cikinta babu kaskanci to ya halatta a dangana ta ga Allah in ya dangana wa kansa mun fahimci abin yau domin Allah sun tala a babin sunaye da siffofi ba kowa ne yake buɗe baki ya dangana masa abin da ya ga dama ba a shi ne ke dangana wa kansa abin da ya ga dama amma yadda za mu mu'amala da abubuwan shi ne aka samu wannan ka'idar akwai kuma abin da nau'i na biyu kenan ma tadammana naqsan la madha fihi wala kamal abin da ya kunshi naqasu tawaya ce da kaskanci babu yabo a ciki babu kamala to wannan la yajuzu nisbatuhu ila Allah ta'ala wa la yajuzu wasfu Allah ta'ala bihi wannan bai halatta baka dangana wa Allah bai halatta baka siffanta Allah da cewa yana da wani abu da kaskanci kamar bacci da al'ajizu da kuma annawmu shine na bada annawmu ko annawmu wal ajizu was sinatu wal zulmu da zalunci ka dangana wa Allah ka ce Allah yana zalunci ba a yi wannan mun ji wannan nau'i biyu abin da yake mai kyau ne sirfan to wannan a dangana wa Allah abin da yake mummuna ne ba shi da wata sifa ba shi da wata alama ta kamala to wannan bai halatta a dangana wa Allah nau'i na uku shine ma yumkinu an yakuna kamalan wa yumkinu an yakuna naqsan abin da zai iya yiwuwa ya dauki ma'ana mai kyau a dangana wa Allah kamala ce zai kuma iya yiwuwa ya dauki ma'ana wadda take ta naqasu ce to wannan ka'idar ita ce la yajuzu itlaqu wasfihi itlaqu wasfillahi ta'ala bihi ba a siffanta Allah da shi bi itlaqi ma'ana a sake shi a ambaci abun a ce Allah mai kaza ne Allah mai kaza ne labudda an yakuna muqayyadan kama warada ba a fadarsa sai da kaidin sa kamar yadda yazo a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari a cikin alqur'ani a suratul nisa إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم منافقي سنا يودرر الله الله ما لا يودرس هكا الله يفتح إن المنافقين يخادعون الله منافقي سنا يودرر الله أغننسو أيد حنكلنسو يكي باسو سنا ين أبو الله بذي غاني با أجل ما أنا يودرر الله كما سيسي وهو خادعهم Allah kuma yana yaudararsu ma'ana yana musu sakamakon yaudarar da suka yi to a nan ba ka siffanta Allah da siffar yaudara mun fahimci abu a irin wannan ba za ka ce Allah yana yaudara ba a'a kun gane abin shi ake nufi la yajuzu wasfullahi ta'ala bi hadhihi mutlaqan ay itlaqin kalma amma in yazo a qur'ani to saboda girmama alkur'ani da girmama mai magana a ƙur'ani shine Allah subhanahu wata'ala sai mu faɗa amma da ƙaidin da ya zo da shi kun gani ma'ana kenan sai mu ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u cikin munafikai suna yaudarar Allah Allah kuma shi ma yana mayar musu sakamakon yaudararsu ma'ana yanayin musu yaudara irin yadda su suke ɗauka suna yi yanayin musu sakamakon haka ma'ana kenan wannan me yake nuna ba kar mu ce Allah mai yaudari ba sunansa ba ne mai yaudari kar mu ce kuma Allah yana yaudara ba siffarsa ce yaudara ba amma Allah in an masa abu yana ramawa saboda ba dole ba ne mai ƙarfi ne mai iko ne mai dabara ne mai sanin komai ne kun fahimci wannan abu ma'ana ba haka kawai yake sai a yi masa abu haka galala bai fahimta ba abin da aka yi masa yana iya ramawa da wannan amma shi nasa fa ba irin na waɗannan ba ne shi nasa ba irin na munafikai ba ne shi irin nasa sakamakon yaudarar shi ya san yadda yake me ya matsa mu sai mun faɗi haka saboda Allah ya yi amfani da wannan lafazi ba mu kai Allah iya larabcin da za mu ce ya kamata mu cire wannan kalma a ƙur'ani mu sa wata ba shi ya faɗi abinsa ya fi mu sani sai mu ce to yadda ya faɗa haka yake amma kuma abin da ya faɗa ɗin nan ba irin namu ba ne da mu muke yi ai ba rikici a fahimtar wannan insha Allah ko yawa karkace Allah yana da wannan sifar haka nan faɗin Allah maɗauki a nan wurin wa yamkuruna Allah nan wa makaru wa makaru wa makara Allah ita ce a suratu al-imran a suratu al-anfal Allah mai yana fadar abinda mushrikai a Makka suke kullawa na kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su tsare shi ko su kashe shi Allah ce wa yamkuruna wa yamkuru Allah ko suna kintsa abinda suke kintsawa Allah kuma yana nasa kintsi mun fahimci abin to wannan su wannan wuri guda biyu shine suka zo da maganar al-makru to anan zaka ji dangane da harkar babin sunaye da sifofi ni kullum ina so in ba mu ka'ida wanda ita ce mazhabar ahlus sunna wal jama'a a wannan babi kada ka bari ka shigar da hankalinka a wannan babi in ka shigar da hankalinka to abinda Allah ya faɗa zaka ƙaryata ko kuma ka ce ai a Qur'ani akwai lafazin da bai dace ba ya kamata a cire shi wannan kuma idan za ka zauna kai wa kanka tunani kai wa kanka adalci kai ne baka kyauta wa kanka ba Allah ya faɗi magana ka ce bata dace ba ko yau sai dai ka ce Allah subhanahu wata'ala tunda ya bambanta da mu wajen yadda yake abubuwansa to duk abin da ya faɗa ya dangana wa kansa gaskiya ne amma ba mu san yadda yake nasa ba shikenan amma ita su waɗannan kalmomi muna jin ai dama damuwa ne mu faɗe su yadda suke saboda mun riga mun ba su wata fassara mu a fahimta irin tamu muna cewa makaru mu ce mu fassara shi da me yaudara da koma kirki shi ko wannan ita ko wannan kalma kalma ce ba daɗi a nan gana duk mutumin kirki ballanta na ubangiji subhanahu wataala to amma abin da zaka kalla shine mu mun fassara ta da Hausa ko da dai da larabcin ma tana da wannan ma'anar ma'ana shine kintsi da kokarin cutarwa da isar da da isar da wani abu marar kyau ga wanda yake abokin kusuma ka ne ba tare da ya sani ba wannan dishi ake nufi to ko da haka din ne ai su dai kafirai abokan gaba ne ga Allah madauki ko in sun masa yana da haƙin ya rama ko ba shi da haƙin ya rama to ramukon nasa ne sai ya kira shi da lafazin abin da suka kira mun fahimci abin da ka ba rikici innal innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa makaru wa makara Allah Allah yastahzi'u bihim ko Allah ya madauki ya faɗi wannan aishi ma ko dangane da munafikai suna yin istihza'i suna izgili ga Allah sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihi Allah ma yana izgili da su to wanda zai ce dan me za a dangana wa Allah izgili me ya kamata kai ka ce ana ai Allah ne ya faɗi wannan lafazi a cikin alkur'ani amma a yadda malamai suka kasa in ka fahimci waɗannan abubuwa guda uku kalmomin da suka kunshi a kamala da yabo kawai babu wata ma'anar banda wannan to ya halatta a dangana wa Allah ba rikici ba jayayya ba matsala kalmomin da suka kunshi tawaya ce kawai babu wani yabo babu kamala a cikinsu to bai halatta a dangana wa Allah kamar da dai muka bada misali sannan kalmomin da za su iya ɗaukar yabo za su iya ɗaukar mummunan abu to su wannan kada a ware kalmar a dangana wa Allah sai dai a faɗe ta yadda Allah ya faɗa a siyakin alkur'ani kun gane wannan insha Allah don haka karka zo ka ce Allah yana yaudara karka ce Allah yana izgilanci karka ce Allah yana makirci karka faɗi wannan sai dai ka ce Allah yana mai da sakamakon makirci ga wanda ya masa don tabbatar da ƙarfinsa da ikonsa da kuma cewa ba haka kawai yake ana taka shi ba tare da ya sani ba ai kuma kun ga wannan kamala ce idan aka ce in an maka kana ramawa wannan kamala ce ko ba kamala mace wanda aka yi masa ba zai iya ramawa ba kuma ba dan haƙuri ya ba ai wannan ba kalma ce ta yabo ba na ƙasu ce ta waya ce a gare shi to amma Allah saboda shi ne al'azizu shi ne alƙawiyu to in an masa yana ramawa da irin wannan amma kuma irin nasa tsarin daban yadda ya siffantu da wannan sifa ba irin yadda tamu take ta ɗan adam ba Allah sa kun fahimci wannan zancen to a wannan siyakin na wannan ayoyi da muke karantawa Allah maɗauke ba mu labari wa makaru wa makarallah sun yi makirci menene makircinsu menene kullin da suke kullawa za su aikata shine kokarin kisan annabi isa alaihi salatu wassalam a wannan wurin Allah maɗauki bai gaya mana ba ko amma a cikin suratun nisa Allah ya gaya mana wa bi qawlihim إنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله sai Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wannan shine makircin da suka kulla kun fahimci abin yawa Allah subhanahu wataala shi kuma yace wa makara Allah dangane da wannan shi kuma menene nasa shirin Allah subhanahu wataala da ya mayar musu martani bayan sun yi wannan da'awa cewa sun kashe annabin Allah manzon Allah Isa alaihi salatu wasalam Allah sai ce وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له to shine shirin da Allah ya azanta shi nasa shirin da ya mayar musu martani sun kulla za su kashe annabin sa shi kuma sai ya nasa shirin ya nasa plan din kun ga ai ya ba matsala an kira shi makru anan ta bangaren plan ake nufi sun yi shirin su shi ma ya nasa shirin nasa shirin menene shine ya sa musu maimakon su kashe annabin sa tunda ya fi su sani shi allamun guyubi ne shi qawiyu ne shi azizu ne ya san me suke kullawa a zuciya su ba su san me yake kullawa ba da suka kintsa za su kashe annabinsa sai ya sanya wani mutumin daban a madadin annabi isa sai aka ba shi kama irin ta annabi isa sai ya zo aka kashe shi wannan kintsi ne ko ba kintsi ba ne shiri ne ko ba shiri ba ne wanne ne ya fi na allah ko nasu na allah ya fi to shi ne wannan wa makaru wa makarar Allah kamar da malam ashinkiti ya bayyana wannan abubuwa guda biyu a tafsirinsa sannan mu duba mu gani ibnu kathir nasa tafsirin ya kawo wata kissa da malamai suka yi magana a kai cewa ta inganta cewa annabi isa alaihi salatu wasalam lokacin da waɗannan mutane suka kintsa za su zo su kashe shi ya zo ya tara mutanensa da suka goyi bayansa ma'ana alhawariyun da ya tabbatar da cewa kisan suke kokarin yi su yahudawa sai tambayi a hawariyun wane ne a cikin ku wanda zai ba da rayuwarsa idan ya ba da rayuwarsa za a kashe shi a madadina a cikinsu wani ƙaramin saurayi a cikinsu ya ce shi ya yadda ya sake tambaya karo na biyu wannan saurayin ya ce shi ne ya yadda ya sake tambaya a karo na uku ya ce shi ne ne ya ce to shi kenan sakamakonka shine Allah zai hada mu a aljanna da kai shine Allah madauki ya dauke annabi Isa a ɗakin da suke ta wata kofa ta sama aka janye shi aka yi sama da shi shi kuma wannan yaro aka sanya masa sifa irin ta annabi Isa yahuda suka shigo a ɗakin da suke suka ganshi suka kama shi shine annabi Isa suka je suka kashe shi a wurin yahudu har zuwa yau dinnan abinda suka yarda da shi kuma suka rubuta a cikin littattafansu shine yahudawa sun kashe annabi isa saboda ya zo musu da abin da ba su yarda da shi ba kamar da suka saba ya zo musu da tsafi haka suka kira shi ko don haka suka kashe shi a wurin kirista kuma a rubuce a cikin bible musamman old new testament da aka bayyana waɗannan kissoshin mai gudana a ciki sun kawo labaransu shi ma a ciki sun nuna yahudawa sun kama annabi isa kuma sun kashe shi duk da akwai wasu riwayoyin wasu ɓangarori na littafin kamar littafin hebrew a littafin hebrew na new testament a littafinsa na biyar aya da suke cewa ko kuma fakara ta shida zuwa ta bakwai sun ambata cewa ya yi annabi isa ya yi addu'a cewa kada ubangiji ya bari a samu iko a kansa a kashe shi kuma ubangiji ya amsa kun fahimci wannan zancen ashe idan yayi wannan addu'ar ta cewa kar a samu iko a kansa kuma ubangijin ya amsa to ashe ba a samu ikon a kansa ba don haka wannan bangare yana cikin abin da wasu malamai suka kama cewa hatta a cikin bible akwai abin da ke indicating ke nuna cewa lalle a yahudu ba su kashe annabi isa ba alaihi salatu wasalam wannan shi yake yin daidai da abin da ke cikin alkur'ani wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu wannan maganar shubbiha lahu da yadda kissa take insha Allah la Allah mun zo a suratul nisa'i inda wannan aya take ma sake tattauna akai bi sifatin awsa min hadhihi amma dai yanzu mun fahimci dangana maganar makr istihza'i da kuma menene alkhadi'a dangane da Allah subhanahu wataala cikin cewa ba a itlaqin siffanta su ga Allah a dangana su ga Allah a ce Allah yana kaza Allah yana kaza sai dai a ce yana mai da sakamakon kaza ga wanda ya masa dan tabbatar da shi mai karfi ne mai iko ne ba haka kawai yake ba insha Allah kun fahimci wannan yanzu a irin wannan maganar akwai abin da zai nuna wata na kasa ga Allah ko a dangane Allah wai an yi wa Allah jiki ko makamancin waɗannan wanda ya talawufi kwakwalwarsa ta rikice da harkar falsafa da ilmul kalami to wannan shine zai ji wani abu a jikinsa mun fahimci nan amma asali wanda zai bi qur'ani ya yadda kuma da qur'ani shi wa gaskiya ne yayi watsi da duk wani abu tawili to za ga ya zauna lafiya ba ruwansa da wani rikici a wannan abu domin ya kamata mu gane ya ko bayan Allah kuma duk shekara muka zo irin wannan zancen ina ga mana wai qur'ani waye maganar waye maganar Allah ce gaskiya ne ko ba gaskiya ba ce babu abin da ya kai shi zama gaskiya duk wata kalma da aka yi a duniya ba da ta kai ƙur'ani gaskiya to allah ne ya yi magana da kansa kuma da larabci ya yi magana nan ya saukarwa wanda ya fi kowa iya larabci wannan magana shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya bayyana wa mutane mutanen nan ba su taɓa tambayar su cewa ya rasulullahi ashe Allah yana kaza don me za ka ce Allah yana kaza duk sahabbai ba wanda ya taɓa tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba kuma wai saboda ba su da wayo bane ko kuma a ce wai mazhabar su ita ce su zaman lafiya shine su ce ba su sani ba kamar da masu ilmin kalami da falsafa suka kawo zancen wai abin nan tafwidi ita ce mazhabar salaf abadan tafwidi na ma'anar cewa ba a san me Allah yake nufi ba ba shine kalmar abin nan mazhabar salaf ba amma tafwidin abin nan tafwidin yadda Allah ya siffantu da wannan kalma ko da ke ba ku san tafwidin ba ina ta maimaita kalmar tafwid ko me ma'anar tafwid tafwidi shine ka fawwala lamari ka mayar wa Allah ilimin abu ka ce kai baka sani ba shi ya sani shi ake nufi da tafwidi a kun ga sahabbai ba su kutsa kansu zuwa ga irin wannan zancen ba me ya jawo aka yi wannan zancen dama saboda masu falsafan nan da ilmin kalami sun shiga cikin wannan zance sun kore wa Allah abin da ya yarda da shi to tafwidin da suka yi abin da suka ce ba su sani ba shine siffantuwar Allah da wannan ma'anoni ba wai ma'anan ne ba a sani ba amma sun yarda da lafazi sun yarda da ma'ana amma abin da ya shafi hakikanin yadda Allah ya siffantu da wannan sifar da ya ambata shine ba su sani ba wannan dai ku kyale shi a wannan babin ta abin da ya shafi babin al'asma'i wasifat mu je aya ta gaba Allah subhanahu ta'ala ce idh qala Allah ya Isa yayin da Allah madaukaki ya ce ya Isa inni mutawaffika ni mai karbar ka ne karba me yasa nan na tsaya kan wannan kalma karba saboda asalin kalmar ma'anar ta karba ana cewa kamar da mutum zai ce ya karbi bashinsa daga wurin wani shine tawaffaitu daini na karbi bashi na daga wani kafin mu je kan wannan ma asali ina so in maida mu kan darasin mu na bara kun tuna lokacin da muka karanta a cikin wannan sura dai fadin Allah madauki huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يقصد مكي وأن آية بالا إني بكمان تابا من يمغنى أكن ميما أن المحكم لكم متشابه منين محكم duk abinda ma'anarsa ƙuru-ƙuru take kuma ana fahimta ta ba ta buƙatar rikici ba ta da rikici mutashabi kuma abinda ma'anarsa ba ƙuru-ƙuru take ba akwai kamanceceniya da juna to idan mutum yana so ya fita lafiya lau a wannan babi ɗin wanda ya shafi a kalmomi yanzu za mu shiga maganar attawaffi me ake nufi da wafatu ai a larabci akwai kalmar wafatu a ce tuwuffiya fulan ana cewa wane ya rasu haka muke cewa ko akwai kuma kalmar almautu shi ma wane ya rasu ya mutu kalmar almautu ta fi fitowa ƙuru-ƙuru kamar muhkama ce in ana zancen ruhi a raba shi da jikinsa daga an ce mata fulan to abinda ake nufi wane ya mutu babu tantama ba ta da wata fassara da take dauka kun gane wannan kun fahimta ko ba ku fahimta ba daga an zo aka ce maka mata wane wane ya mutu shikenan ya mutu ake nufi a duk da la'alla wani zai ce ya mutu da wasa a dambe ake wasa an kashe shi misali ko a wasa amma in aka ce wa an aka da faɗi kalmar mautu galibi ana nufin rasuwa ta barin duniya alwafatu fa kalmar wafa da larabci mu dai da hausa galibi aka ce wani yayi wafati ita ma wacce ma'anar muke ba shi saboda daga larabcin ita ma wafatin take mu kuma muka ɗauko ta ma'anarta kuma ɗaya ne cewa mutuwa ake nufi to amma a larabci ba kullum lafazin wafati yake zuwa da ma'anar izhaqur ruhi wa khurujir ruhi min al badan wa mufaraqatur ruhi lil badan ba ba kowace yake da wannan ma'anar ba ya zo da ma'anoni daban to kafin mu je kan wannan akwai wani takriri da nake so in ambata mana kuma mu bi mu ji daga bakin malamai na musulunci da Allah zai ɗau mana lokaci ku yi haƙuri zan tsaya akan wannan matsala ne mu bi ta a hankali ba don komai ba saboda a zamanin da muke ciki akwai waɗanda suke da wannan ra'ayi kuma ba su san asalin inda suka ɗauko shi ba ko asalin masu shi ba suna ta yawo da shi suna ambatawa sun ɗauka ma ra'ayin ahalin sunna cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zan tambaye ku yanzu a ina yake a aƙidar da kuka yarda da ita yana sama a mace ko da rai da ransa ran yana jikinsa ko ba jikinsa yana jikinsa kun fahimci wannan kun yarda da shi to ne ita ce aqidar sunna da ta daidai da alqur'ani da ta daidai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu sun kutsa cikin wannan harkar da hankalinsu wasu daga cikin waɗanda ake ce ma ƴan mazhabar al-madrasatul aqlaniyya madar ƴan rationalist masu amfani da komai ta hanyar hankalinsu suka bi suka yi koyi da wasu waɗanda ba su fahimci ya abin yake ba misali aƙidar 'yan ahmadiyya kun san ahmadiyya da muka zancen su jiya to su ma aƙidar su ba su yadda da wannan zancen ba a aƙidar 'yan ahmadiyya annabi isa alaihi salatu wasalam ya mutu motal ne dama shi ya mutu irin yadda kowane ɗan adam yake mutuwa kuma mutuwa ta ƙarshe ba su yadda da cewa zai dawo ba saboda ne saboda shugabansu gulam ahmad gulam ya yi ce shi shi ne a yi masihu ko da aka dole su soke dawowar annabi isa aku fahimci wannan kuma ƙarin aƙida suka ce annabi isa a ina ya mutu kun san a ina ya mutu a gun yan ahmadiyya kun taba ji suka ce a indiya ya mutu a indiya a garinsu kenan da aka yana ce da aka yana cikin aƙidar ahmadiyya annabi isa ya mutu mutuwa ta ƙarshe domin wannan shi zai ba da damar su ci gaba da zancen cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba shi ne annabin ƙarshe ba don khataman nabiyin sun ce ba ana nufin cikamakin annabawa ana nufin zobe ne mai ado ga sauran annabawa don haka baya hana a bayansa wani annabi ya zo don haka mutumin su ya zo cewa shi ma annabi kun gane wannan zancen akwai masu wannan wanda wannan makarantar da waccan da na fara faɗa dukkaninsu suna cewa annabi isa ya mutu kuma suna nan sun rubuta maganganu wasu mutane da suke daukar kai gaskiya fa ku ta mana damu damu mu da hadisai hadisai din nan kuna ta ce mana wai wani hadisi ya zo ya za a yi ai abin ya saba hankali a ce wai a yanzu akwai annabi isa wai yana sama ku komai sai ku kawo mutane wai miracle an yi miracle kun gane masu irin wannan tunanin wanda su kuma ba wai saboda sun yi bincike ba ne a'a su dai suna ganin ya kamata kawai komai idan bai dace da yadda science zai iya tabbatar da shi a bincike ba to kar a yadda da shi sai kawai su rika kokonto akan duk abin da ba za a iya karɓarsa ta hanyar bincike na sciences yadda aka sani ba to ai dama ya kamata mu sani ya ku bayan Allah dama menene bambancin ne tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba shi mumini me yasa aka kira shi mumini ai saboda ya yarda da abin da saura suka ki yarda da shi ko kullum ina ga mana wata kalma su wane ne aka fara yabon su a cikin alkur'ani allazina yu'minuna bil ghaibi ko imani da gaibin nan ai babbar barbar manqaba ce babbar daraja ce a ce kai imani da gaibi dama Allah ya zo da wani labari da ya saba wa hankali ya saba wa binciken wannan zamanin alal aqalla masu bincike a wannan zamani ko ma babu ma ba su binciken ba su iya gano cewa wannan abin zai iya ba su a ganin su ba zai yi ba da aka ba da labarin Isra'i da Mi'raji lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'il shi daga baitul daga masjidil haram zuwa baitul maqdis lokacin da aka yi wannan abun da ya dawo kuma daga nan aka yi sama da shi aka yi mi'raji da ya dawo ya gaya wa mutane mushrikai suka ji labarin a makka sun yadda ba su yadda ba saboda a hankali irin nasu wannan tafiyar ba ta wata ɗaya ba ce sai an daɗe ana yin ta don haka su ba za su karɓi wani ya yi ta a wannan ɗan tsakanin ba yanzu inda yanzu ne za mu musa ba za mu musa ba cewa a dare ɗaya za a iya zuwa a je a dawo fiye da wannan wurin ma za a iya zuwa yanzu baitul maqdis a jirgi ga jirgi Allah sa an samu a zamanin yanzu mutanen zamanin yanzu ba za su inkarin wannan abin ba haka nan tafiya zuwa saman a zamanin da uh, kamfanonin gasu nasa sun tabbatar mana ana zuwa wata da sauransu ko ba abun mamaki bane a ce an je sama da mutum an dawo amma a wancan lokacin ba za a yadda ba don haka amma duk da haka waɗanda ba su yadda ba suka suna nan a matsayin su na kafirai waɗanda suka yadda kuma su ne mumune don haka a kowane zamani duk abin da Allah ya ce haka yake to zaman ka mumini shine ka yadda da haka din yake in ku kai musu ba ka yadda da abin da Allah ya ce ba to za ka jefa kanka cikin wato la'alla kafirai inda gangan kai wannan abu za ka koma cikin kafirci a ko kuma dai ka zama cikin waɗanda suka auka babban kuskuren da in ba da gangan suka yi ba suna buƙatar dai su tuba ai kun fahimci dai wannan don haka a wannan babi na imani bil gaibi akwai maganar imani da ranar tashin alkiyama da kuma abin da zai rigaye shi da alamominta duk waɗannan abubuwa sun zo a ƙur'ani sun zo kuma a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi a cikin alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam rufi'a min al-ardi ila as-sama'i an dauke shi daga wannan ƙasar da muke kai yanzu an yi sama da shi a bi ruhihi wa jasadihi kullum in zaka fahimci wani ko zaka faɗi wani ra'ayi yana da kyau a fara faɗin ra'ayin daidai to ra'ayin daidai din nake ga mana yanzu an yi sama da annabi isa da ruhinsa da jikinsa ba sai da aka raba ruhin daban aka bar jikin ba a'a ruhin yana haɗe da jikin aka yi sama da shi mun fahimci wannan inda ma arada yahudu qatlahu wa salbahu yayin da yahuda suka yi yunkurin kashe shi da gicciye shi sai Allah madauki bai ba su wannan dama ba hakanan kuma a ayoyin nan sun nuna mana ainam ayoyi da hadisai sun nuna mana cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zai sake dawowa zuwa wannan kasar tamu zai dawo zuwa wannan kasar tamu marratan ukhra a wani karo daban a ƙarshen zamani wannan kuma alama ce ta kusantowar tashin alkiyama mun yadda da wannan shi ma bayyana cikin abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mana akwai hadisai kuma har yanzu da dama suka zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suke tabbatar da wannan ma'ana da hanyoyi kuru-kuru babu rikici a kansu daga cikin waɗannan hadisai akwai faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo fi sahihaini kamar hadisin abu hurairar radiyallahu ta'ala anhu a cikin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗi wallazi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu maryama annabi isa dan maryama yana dab da zai sauka a cikinku sallallahu alaihi wasallam hakaman muqsitan yana mai hukunci kuma mai adalci fa yaksiru saliba da hannunsa zai karya cross wannan kuma kun ga ashe dawowar ta sa akwai wata ma'ana in ba wani rikici bane har wani zai ce haka kawai na taba jin wani na wani magana wai sai annabin Allah da girman sa ya rika bin yawo yana kama cross yana kakkaryawa ta ba a ga maka ga yadda zai kakkarya din ba ba shi aka zuwa zai ta yawo bola-bola yana ta kama kaza yana kakarerewa ba ba lalle ya zama haka ake nufi ba amma dai zai zo zai karya in ya zo ya ba da umarni kowa ya karya nasa an yi ko ba kuma wannan ma'ana tana cikin za annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah maduki yake ba mu labarin ai da malami suke ba mu labarin a hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya karya hotunan gumaka a dakin Ka'aba ai ba duka ya karya da hannunsa ba amma dai wasu ya karya da hannunsa wasu ya bada umarni aka karya amma tun da zai dawo a matsayin mai hukunci kuma mai adalci don haka duk abin da ya yi a ƙarƙashin hukuncinsa za a yi shi an fahimci abin wa ya ƙutulun khinzira ya kashe alade wa ya za'ul jizyata ya ɗauke jizya jizya daga yau babu jizya a ɗauki duk wanda yake zama ƙarƙashin hukuncin musulunci yana ba da jizya to yau babu jizya sai dai ya imani ko kisa annabi isa da kansa zai zo ya ɗauke wannan abu wannan kun ga ai abubuwa ne da suke tabbatar da sai Allah maɗaukaki da ya jarrabe shi aka bauta masa ta hanyar waɗannan abubuwa to sai Allah maɗauki ya dawo da shi kafin tashin alƙiyama ya ba shi damar ya lalata waɗannan abubuwa ɗin hikima ce wannan ko ba hikima ba ce hikima ce da aka babu wani rikici akan cewa zai dawo tunda ya tabbata a hadisai ingantattu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata sai ce wa yufidul mala har zai kwarara dukiya hatta la yaqbaluhu ahad hatta la yaqbaluhu ahad har ya zama cewa ana bada dukiya ma kowa baya so ai wannan talauci ne wani an ga masa wannan sai shi yasa sai ji ba zai yadda ba yana fama da talauci yanzu a ce wani zamani zai zo za a baka dukiya ma ka ji baka so ka saurara za ka ga wannan lokacin ko kai ko kuma jikanka ko wani ne zai zo bayan kai ka tafi Mm. amma ne wa ya faɗi wannan labarin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama to tabbas zai auku wannan shine imani ka yadda da abin da Allah ya faɗa kar ka soka hankalinka a ciki ka ce a yo ya annabi zai faɗi kaza yanzu to ina ma aka ga kaza din ina ma aka ga kaza ai lokacin ma da zo kila ba jizyar wani duk haka zai faɗa yanzu ina daular musuluncin da ta sa kafiran karkashin ta suke biyan majiziya wani mata wannan zai sai kwanga kenan wannan hadisin ba haka bane haka wasu suke amfani da irin hankalinsu su kawo irin wannan abin na wasa da hankali maganar manzon Allah sallallahu alaihi da maganar Allah ko ba a wasa da ita zaman ka mumini shine ka karbe ta kai watsi da ita to zaka jefa kanka cikin hadari Allah ya tsare mu sannan yake cewa hatta takuna sajdatu alwahidatu khairan min ad-dunya wa ma fiha ku duba fa ku ga irin lokacin da zai zo sai ya zama cewa sujada guda daya a gun mutum sai ta fi duniya da abin da ke cikinta mutane yadda suka shagala da duniya suka manta da Allah sai an kai lokacin da in annabi isa ya dawo mutum zai ji sujada guda daya ta fi duniya da abin da ke cikinta saboda wato wannan hali na juyawa addini baya da za a samu sun mai kulu abu hurairata sannan abu huraira ya ce waƙara'u in shi'tum in kun so ku karanta wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida Allah madauki ya bamu labari wa in min ahlil kitabi ai babu wani daga cikin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi sai face zai yi imani da shi zai imani da wa hmm ku nake tambaya yawa sai face ya yi imani da annabi Isa tayyib qabla mautihi kafin mutuwarsa wa mutuwar wa na? shi bai hudan? shi annabi isan yawwa so ne ke da manjin da kuka dosa shi annabi isan ake magana ma'ana babu wani daga cikin ahalul kitabi ba yahude ko ba nasari sai face ya yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa alaihissalam wani zai ci to ya haka i to ya ba haka ba don yanzu misali in ka ce babu wani daga cikin ahalin kitabi sai face ya yi imani da annabi isa kafin shi dan ahalin kitabin ya mutu to in haka ne me ya kai kuma kenan in dai har kowa kafin ya mutu daga cikin ahalin kitabi sai ya zama ya yarda da annabi isa ya yi imani to shi kenan duk sun zama mumine ashe ba kafiri a cikinsu ba rikici kuma kuma sannan haka ne yanzu abin da yake faruwa suna mutuwa akan imani da abin da annabi isa din hakikatan ya zo da shi yahudawa nawa suke mutuwa yanzu sun yarda da annabi isa ku ɗauki yahudawa misali ku gani wani zai ce in kiristoci ne ai sun imani da annabi isa to ai ba irin imanin dai da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda Allah kuma ba mu labari ba shi suka yi ba ko to sannan yanzu ka ɗauko to da yahudawa ba yahudan da ya mutu yanzu ya yi imani da annabi isa to in ka ce babu wani ba yahude babu wani kirista da zai mutu sai ya yi imani da annabi isa to wannan ayat ta zama ba ta aiki ba kun fahimci wannan zancen don haka zancen da ake shine babu wani ba yahude ko ba nasare sai face ya yi imani da annabi isa kafin mutuwar annabi isa wannan kuma ayar dalili ne abun malamai akan cewa wannan yana nuna ashe tabbace zai dawo din wannan dawowar da zai ta biyu ita ce za ta sa in ya zo ya karya cross ya lalata bautar da aka yi masa duk wanda suke bauta masa ashe za su yi watsi da wannan bautar to sai su yi imani da shi kabla mautihi kafin mutuwarsa mun fahimci abin haka nan kuma waɗanda suke da yahudawa ne su ma za su yi imani da shi ashe almasihu sahihu alladhi kanu yantazirunahu hadha huwa masihi na gaskiya wanda suka kasance suna jira to gashi ya zo mu ko dama ba mu da rikici mun yadda da shi a matsayin annabi mun yadda da shi a matsayin manzo in mun yadda da wannan dawowar tasa to ba rikici bane mun yadda cewa zai dawo kuma sannan zai wannan aikin dan Allah ya tabbatar da hujja akan yahudu da kirista mu ko dama mun yi imani da shi yanzu menene zai hana hankalin kai karbi wannan amma sai a je abu wasu hanyoyi a ƙaryata hadisai a ƙaryata har ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani akwai wasu hadisan da ba zan tsaya kansu ba zan je mana kan wata magana da masu cewa ba zai ko Allah maɗauki ya karɓi ransa annabi isa wai ya mutu gaba ɗaya akwai raddi mai kyau da malam ibnu taymiya ya yi musu duk da cewa zancen nasa yana da tsawo ba lalle lokaci ya ishe mu ba amma saboda muhimmancinsa za mu ji amma a dunkule to ai kaji bari mu gama eh karkacin ya mana dan guntun lokacin a ayoyin da suke magana akan ko wasu suke fahimtar cewa Allah ya ce annabi Isa ya mutu kafin mu je to ina ga zan bar wannan karatun abin da zamu karanta din sai gobe tunda lokacin ya kure amma zan lakasa mana abin da ku fahimce shi a dunkule ai kun dai gane kamar da na ambata mana yanzu cewa abin da ake nufi da almautu mutuwa kurukuru wanda muka sani zarewar rai daga jiki ko wafati kuma yana zuwa da ma'anar mutuwa yana zuwa da wata ma'anar daban saboda a cikin alkur'ani shi ma mu bari sai goben za mu karanta ayon a jere Allah maɗauki wuri uku ya yi amfani da lafazin wafati kuma bacci ake nufi mun fahimci wannan akwai maganar ana nufin bacci Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ai wallati lam tamut yatawaffaha fi manamiha shine abin da ake nufi Allah yana karɓar rai a lokacin mutuwarta wadda bata mutu ba kuwa Allah maɗaukaki yana karɓar ranta fi manami a lokacin mai baccinta a shi sai sa mutane suke cewa bacci menene kanin mutuwa saboda shi ma a lokacin mutum yana dai da numfashi amma duk sauran abubuwan rai ba tare yake da su ba mun fahimci wannan abu za mu zo mu magana akan wannan don haka ashe abin da nake so in samu na waccan ka'ida da muka karanta bara duk lafazin da yake yana buƙatar wani dalili ko ma'ana yakan ɗauki fassara fiye da ɗaya to kafin ka rinjayar da ma'ana ɗaya sai kana da dalili kun fahimci wannan abu yanzu da a nan wurin allah maɗauki cewa yi na karɓi ranka ka mutu misali to ba mu da rikici ba ma za a tsaya ba kawai annabi isa ya mutu dole mu yadda ko dama yanzu yadda ta mutu cewa bai mutu ba me ya jawo ai saboda allah ɗin ne faɗa to wanda kuma ya amfani da lafazin wafati tunda lafazin wafati aka yi amfani da shi sai mu ce lafazin wafati yana zuwa da ma'ana ba ɗaya ba ba biyu ba tun da ku haka ne kafin mu ce tabbace annabi isa ya mutu mu amfani da lafazin falon mata waffaita ne da kuma inni muta waffita wa rafi'uka ilayya mai amfani da lafazin wafati a wannan wuri mu ce ya mutu to kafin mu wannan muna buƙatar dalili mun fahimci wannan to duk abin da ku yana buƙatar dalili kafin ka tabbatar da shi to akwai buƙatar a kalli dalilan naka kafin a karɓe su to insha Allah za mu ji dalilan sannan kuma mu ga maganganun malamai insha Allah Allah madauki ya kai mu gobe wani zai ce me fa'idar wannan nace akwai ko babu akwai saboda har zuwa zamanin yanzu akwai waɗanda wannan shubuhar take kansu waɗanda ake cewa qur'aniyun kuna jin su aiko eh suna amfani da wannan sai dalla ku ji ku raba mu da wasu hadisai ne wasu hadisan ƙarya ku zo kawo mana hadisi annabi guda a cewa zai dawo to in annabi isa zai dawo to ashe kenan ma annabi ba shine annabin karshe ba in ya dawo annabi isa a matsayin me zai dawo in ya dawo a matsayin annabi to kenan an rusa khatamun khatamun nabiyyin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma bai dawo a matsayin annabi ba an rage masa daraja wannan shiga da hankali ne cikin abin da ba ruwanka a ciki mai kawo labarin shi ya bamu labarin cewa zai dawo kuma ba da matsayin me zai dawo ai ba cewa aka yi maka wani sabon sako zai zo maka da shi bayan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma wani dama shine dalilin zuwan annabi kuma dalilin a rufe kofar annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai dama dan kada yan ciwaciwa su yi amfani da damar su su ma ga wani sako sun samu daga Allah ne haka in annabi Isa zai dawo ya tabbatar da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da ita ai shikenan kuma sannan ya dawo kaji in ya dawo ga ayyukan da zai yi zai tabbatar da abubuwan da aka yi na haƙƙin bauta da aka bashi cewa ƙarya ne Allah ya kubutar da shi daga wannan ta yadda zai samu kyakkyawar amsar da Allah ba mu labarin zai bayar ran tashin alkiyama dole mu tsaya a nan din in Allah mu ya kai mu gobe za mu karanta waɗannan maganganu na malamai akan wannan mas'ala da fatan Allah mu ya ƙara mana ilimi ya ƙara tabbatar da mu a hanyar daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik malam mai tambayarka